a hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da biyar da watan biyar shekara ta dubu da sha tara za mu ɗora karatun tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke ƙarƙashin ma'ahad nurul islam wato makarantar nurul islam wadda take a cikin garin kaduna state eh, Nigeria muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala eh, ya sa mu wannan karatu da muke albarka sannan eh, ya sa ya mu makoli gare shi shi ne iko ya a ba tare da bata lokaci ba za mu saurari karatu daga malam Hawwa amma kafin ya karanta akwai ɗan faɗakarwa a faɗakarwa na farko shi ne wanda ke da tambaya sai ya rubuta tambayar da ya kawo idan ya kawo kuma insha Allah ta'ala za a karanta wannan tambaya sai a ba shi amsa ina ga wannan shi zai fi dacewa saboda la'akari da lokaci musamman wasu za muna da farawa sau da aka yi haka sai mu duba su jera tambayoyin kullum wanda za mu iya amsa su sai mu amsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

mance ba mun yi mukaddima wato shimfiɗa na wannan karatu inda muka yi bayani akan sunayen wannan sura sannan da inda ta sauka sannan muka yi bayani da adadin ayoyinta da kuma matsala ta basmala karatun wato bismillahir rahmanir rahim a cikin farkon suratul fatiha ne ne ya hukunta wannan duka zai mun yi bayani to abin da ya rage ba mun bayani akai ba shine yayin da mutum yake karatu a idan ya gama sura zai shiga wata sura shin anan zai yi basmala ko ba zai yi basmala ba wato ni ne nake karatu na cewa lan yakul lahu kufuwan ahad na gama suratu al-ikhlas zai shiga kul a'udhu bi rabbil falaq shin anan zan zo da basmala zan ce bismillahir rahmanir rahim ko ba zan zo da shi ba a cikin sallah sannan da wannan sallah to wannan matsala ce wadda take da alaka da riwaya wadda mutum karatu da ita mas'ala ce ta qurra malamai suke cewa duk wani wanda yake karatu da riwaya ta hafsu ko kuma riwaya ta shuba ko sauran qurra'u banda imam hamza wato wanda ke karatu da qira'a imam hamza wannan baya yin basmala tsakanin surori guda imam hamza as-sayyid shi yasa imam ya yace wasu laka bayyana sura sai ni fasahatu wasin wasil wasqutan kullun jalaya wa hasala mai karatu da qira'a ta hamza idan ya gama sura sai shiga sura ba zai basmala haka wanda yake karatu da riwaya ta warshi ko kuma qira'a ta Abu Amr al-Basri warshi wannan wanda aka yi yana karatu da ita nan Najeriya wanda mafi yawanci a makarantun allo da ita ake karatu da kuma qira'a ta Abu Amr al-Basri da kuma Khalaf al-Ashir da Ibn Amir al-Shami waɗannan guda wanda ke karatu da riwayar su kira'ar su idan ya gama sura zai shiga sura yana da zafi idan ya gada ma ya yi basmala idan ya gada ma ya yi idan ya gada ma a yi wasu amma wanda yake karatu da sauran qurra kamar hafsu na wanda muke yi a nan da cikin salloli da sauransu to dole ne idan ya gama sura zai shiga sura a cikin sallah ko a wajen sallah dole sai ya yi basmala ana tare da ni wato duk mai karatu da riwaya ta hafsu da sauran qurra'u su shuba da su da eh, kathir da su eh, da dai sauransu baki ɗaya dole zai yi basmala tsakanin eh, surori guda biyu wannan shine abinda imamu ne ya ishara wa basmala bainas suratayn bi sunnatin rijalun namawha diryatan wa tahammula haka imamu jazari a cikin durra yake cewa basmala bainas suratayn a immatu wa maliki husus wa sirata fi hasdura wannan shine dalilin da malamai suka tafa akan nimi karatu da riwaya ta Hafs ko Shu'ba ko kuma Qarun ko Ibn Kathir ko Abu Ja'far dole zai basmala a tsakanin surori guda ne sai matsala ta gaba shine karatun suratul Fatiha a shin dole ne mutum sai ya karanta suratul Fatiha yayin da yake sallah shi kadai ko kuma yayin da yake sallah shi kadai ko kuma shi ne lima misali yanzu mutum yana ba mutane sallah amma mara awon nan da yake ba mutane sallah shin yanzu shi duk lokacin da zai ba mutane sallah sai ya karanta suratul fatiha ko ba dole sai ya karanta ba haka wanda ya yazo shi kadai yake sallah shi ma fatiha dole ne ko ba dole ba to abin da yafi ah, shahara a wajen al-Imam Malik bin Anas wato mazhabar malikiyya wadda muke riko da ita a nan Najeriya baki daya a wajen Imam Malik dole ne idan mutum ya zo yin sallah shi kadai dole sai ya karanta suratul Fatiha ana tare da ni haka yayin da yake ba mutane sallah shi ma dole sai ya karanta suratul Fatiha wannan wajibi ne rukuni ne saboda dalilin Imam Malik shine hadisan da muka karanta jiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab hadithin Ubada bin Samit wanda yazo cikin sahihain wato sahih al-Bukhari da Muslim haka hadithin da yazo cikin sahih Muslim hadithin Abu Huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla bi ghairi ummi al-Qur'an aw man lam yaqra bi ummi al-Qur'an fa salatu tidadun fa salatu tidadun duk wani wanda ya sallah bai karanta suratul fatiha ba to sallar san sauyayya wato na kasassa ce da ta to waɗannan su ne dalilan da Imam Malik bin Anas ya kafa akan cewa duk wani wanda yake sallah shi kadai dole raka'o'in nan guda hudu idan sallah mai raka'a hudu ne dole sai ya karanta Fatiha kowace raka'a idan kuma mai raka'a biyu ce to dole sai ya karanta fatiha a kowace raka'a idan mai a wata ce kamar magriba dole sai ya karanta fatiha a kowace raka'a haka wanda yake ba mutum ko mutane sallah wato limin kenan amma an samu kashi na juna malamai ire-iren su Hassan al-Basri da yawanci daga cikin malaman Basra da ire-iren su Abdurrahman al suna ganin cewa idan mutum ya karanta a a ɗaya ta wadatar da shi idan mutum ya karanta fatiha raka'a daya ta wadatar da shi sai zance na uku shine na Abu Hanifa da Imam Sauri wanda muke bayani jiya cewa Abu Hanifa yana ganin cewa wato al suratul fatiha ba dole ba wannan bayani jiya cewa idan mutum yana sallah sawa'un shi kadai ne ko ko shine liman zai iya karanta abin da ya sawwaka cikin alqur'ani har muka kawo hadisi na musibu salatihi wanda ya zo ingantacce ne hadisin wanda ya salla a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci sai manzo Allah ya ga yanda yake salla da gaggawa sai manzo Allah ce ka je ka maimaita wannan sallar naka ba sai ba ya je ya maimaita ya maimaita su uku na uku sai ce wanda ni ba haka bil haqqi fa inni la uhsinu ghayra zalika wanda ya turo kai da gaskiya yana rantsuwa da shi ni ba na iya yin sallah wanda take wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi yadda zai sallah yace yayin da zaka yi sallah ka kalli al-qibla bayan ka kalli al-qibla sai ka kabba sannan sai ka karanta abin da ya sauka cikin al-Qur'ani da wannan ne Abu Hanifa yake ga cewa mutum zai iya karanta abin da ya sawaka tunda manzo Allah ya ce dole ya karanta suratul Fatiha malamai sun fi da fa'idodi masu dimbin yawa a ƙarshen wannan hadisi daga cikin rukunan a sallah da baki ne manzo Allah ya bayani su nan, sai kuma natsuwa ana so mutum yayin da yake sallah ya dinga natsuwa kun ga wannan mutumin sani da rashin natsuwa kawai manzo Allah ce bai da sallah so uku yana sallah saboda baya natsuwa to shi yasa yayin da mutum yake sallah idan ya zo zai yi karatu mai kyau bayan yi karatu mai kyau ya yazo ruku ba a gaggawa a wajen ruku za ka sa sai ta shi muhammad rabbiyal azim so uku ko kuma so biyar ko abin da ya sa sannan ka karanta addu'o'in da ya tabbata annabi yana yi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir annabi yana wannan arku haka wajen sujada mutum ya ce subhana rabbiyal a'la shi ma so uku sannan ya yi addu'a wanda yake so kamar yadda manzo Allah ishara cikin natsuwa haka ake so mutum ya dinga sallah gabaki daya wanda ya kasance yana sallah da gaggawa idan ya zo ya rukuku nan da nan ya tashi ya tsira nan da nan ya tashi to duk ne irin wannan sallan ya sani cewa baya da sallan wannan da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ba Allah ya sallah su uku ya ce bai da sallah shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa so da dama za ka ga wani ya kai shekara 40 ko 50 yana sallah amma kuma sallan sa duk shekarun nan da ya arba'in ko 50 yana sallah ba taɓa karɓar sallar ta ko guda ɗaya ba ana samun yan waɗannan sosai sai daga cikin sabon manzo Allah ya fito wani dalilin me yasa ya faɗa wannan yake cewa shine baya sallah yadda annabi ya koya to a takaice ya ɗan uwa a ƙarshen nan guda uku abinda da ya inganci shine zantar al-Imam Malik bin Anas cewa duk yayin da mutum yake sallah shi kaɗai ko kuma shine liman dole sai ya karanta suratul Fatiha dole ne sai ya karanta ta idan ba haka ba sassan sa ba karɓaɓɓiya ba ce ko kuma ba ta yi ba wato ba ingantacciya ba ne a sai matsala ta uku a shi ne yayin da mutum yake shi bi yake ba shi ba ne neman kun ga mun yi bayanin cewa idan mutum shi ne neman ko ko kuma yana sallah shi kaɗai to idan kai kana cikin mamu wato kai bi kake akwai gaban gabanka kai kana sallah a bayansa to nan yayin da shi wannan liman yake karatu shin kai za ka yi karatu ko ba za ka yi ba kuma gashi mun ce karatu suratul fatiha dole ne to idan liman yana sallah a gaban ka kai kana bayan shi shi yana yi za ka yi karatu ko ba za ka yi ba a nan zancen farko zancen farko na imamu malik bin anas abin da sa muke farawa da shi saboda ita ce mazhaba wanda muke ne mazhabar malikiya a wajen imamu malik bin anas yayin da mutum yake shi mamu ne wato ba shi bane liman akwai liman gabansa shi yana bin sallah to a wannan hali idan sallan da ake yi a ta ana bayyana karatu to a wannan hali mutum ba zai yi karatu wato zai saurari karatun liman ke ana tare da ni wato idan sallah ta bayyane kamar sallah asbahi da sallan isha'i kawai biyun farko da magriba kawai biyun farko imam malik bin anas yake cewa wannan hali a lokacin da liman yake bayyana karatu to mutum shiru zai ba zai karatu ba aka ce menene dalilin ta yake cewa Allah subhanahu wataala ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da ake karatun alqur'ani to sai ku saurari karatun fastami'u lahu sannan wa ansitu ku saurara ku karkatar da zuciyoyinku zuwa wajen wannan karatun la'allakum turhamun idan kuka ya za ku samu rahama to kun ga ana Allah cewa yayin da ake karatu mai shiru kada mu shi yasa imam malik ana anas yake cewa yayin da liman yake karatu na bayyane to mu sauraro za mu sai dalili na do yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisin Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wanda al-Imam Ibn Majah da Imam Abu Dawud da su suka fi da man shi wata ran manzo Allah ya zo yayi sallah da yayi sallah sai ya bayyana da karatu yana gama sallar nan sai ya kalli mutane sai ke cewa kamar akwai wani wanda yake bi na ina karatu kamar akwai wani wanda ya karatu tare da sai wani mutum ya ce na'am ya rasulullah ni ne nayi karatu yayin da kake karatu wato yayi karatun a asirta fa ba a bayyana ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mali za'u fil qur'an dan menene ni ake a jayayya da ni wajen karanta alqur'ani ni ina karanta wasu suna karantawa to a lokacin sai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan suka ce sai muka kame yayin da aka zo sallah idan sallah ya ce ana bayyana karatunta to mun ba ma karatu tunda manzo Allah ya hana dalili na biyu kenan na malikiya sai dalili na uku shine ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda imamu muslim ya fitar da shi da imamu nasa'i manzo Allah ya ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi an sanya liman domin mu dinga koyi da shi idan kabbara fa sajdu yayin da ya kabbara sai ku kabbara wa idan qara'a fa ansitu yayin da yake karatu sai ku saurari karatun wato kada ku yi karatu da waɗannan dalilai guda uku al-Imam Malik bin Anas ya kafa hujja yayin da ake sallah wato ta bayyana ce bayyanar da karatu abinda ya fi dacewa shine mutum kada ya karatu ko da suratul fatiha ne kada yi ana tare da ni balle kuma sura a tsayi zancen farko kenan na al imamu malik bin anas sai zance na biyu shine na al imamu Shafi. tare da al imamu ahmad bin hanbal wanda afwan duk da shi imamu malik ban cike muku bayani ba yana ganin cewa idan sallah ta asirken ne to nan mutum zai iya yin karatu idan yana tare da liman misali kamar sallar zahar da sallar la'asar da kuma rakoyin dudun karshe na sallar isha'i da kuma sallar raka'an ƙarshe na sallar magriba nan yana ganin babu laifi mutum zai iya yin karatu anan nan saboda ainihin liman baya bayyanar da karatu inda imamu malik ya hana shine yayin da yake bayyanar da karatu shine yake cewa mutum ba zai yi karatu ba kuma dalilinsa sa dalilin da muka kawo guda uku a sai imamu shafi'i tare da shi al-imamu ahmad bin hanbal a da jamhurin ma'abuta hadisi masu malama hadisi da kuma wasu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa Sallam, wasallam ire su Umar bin Khattab da Abdullah bin Abbas da Abu Huraira wato Abdurrahman bin Sakhri a waɗannan sahabbai gabaki ɗaya suna ganin cewa yayin da liman yake karatu a sallah da ake bayyanar da karatu ire-iren sallah tsibari da sallar isha'i da magriba nan shi ma dole mutum zai yi karanta suratul fatiha dole mutum sai ya karanta suratul fatiha kawai dalilin su kuma sune hadisan da muka karanta da manzo Allah yake cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab da hadisin ah, man salla wa lam yaqra bi ummi alquran fa salatu hidaj su imamu ah, shafi da imamu ahmad bin hanbal ah, suna ganin cewa riko da wannan hadisi dole ne mutum sai ya karanta suratul fatiha sai ake aka ce masa to ya za ku yi kuma da ayan da Allah yake cewa wa idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun yayin da ake karatun alquran sai ku saurara kada ku yi karatu la'allakum turhamun zamanin ku za ku samu rahama idan kuka yi haka sai Imam shafi da Imam ahmad bin hanbal suka ce eh mutum zai karanta suratul fatiha amma a inda a gaban da liman baya karatu na farko idan liman ya ce Allahu akbar ya takbiratul ihram kafin ya fara karatu a wannan wurin mutum zai iya yin sauri sai ya karanta suratul fatiha ko kuma wuri na biyu yayin da ya gama aya kafin ya shiga aya ta gaba anan mutum zai iya yin sauri ya karanta ayan da shi ya karanta ana tare da ni kawai tsaye a ko kuma idan ya gama suratul fatiha dan shiru din da zai kafin ya shiga sura anan sai mutum ya sauri ya karanta suratul fatiha ko kuma wuri na wuri idan ya gama karatu da baki daya kafin yi ruku'u anan ma zai iya yin sauri sai ya karanta suratul fatiha ala ayi hal ne suka ce mutum dole ne sai ya karanta suratul fatiha din wannan wa kenan al-imam shafi'i da al-imam ahmad bin hanbal kuma muka ce shine jamhuri ko majority na malaman hadisi suka tafi akai da wasu daga sahabbai irin su Umar da su Abu Huraira da su Abu Sa'id al-Khudri to saboda haka yanzu muna da zantuttuka guda ne masu karfi wasu daga cikin malaman mu da muke karatu a wurin su suna rinjayar da zancen farko a gaskiya na malikiya suna ganin cewa yayin da liman yake karatu a sallah wato wanda ake bayyanar da karatu nan mutum ba dole sai yi karatu ba saboda kun ga idan yake dole sai aka ce dole sai ya karanta suratul fatiha akwai wani mashakka za a tsananta akwai wani nau'i na tsanani a ciki tunda kun ga babu lokaci sai dai zai dinga a sauraron liman ina zai samu wata gaba sai ya karanta to amma dai jamhurin ahlul hadith da wasu malamai sun yadda da karanta suratul fatiha ta yanda mutum zai fita daga sabanin malamai suna ganin idan ka karanta suratul fatiha ka ka fita daga sabanin malamai wanda suke ganin ba dole bane da wanda suke ganin dole ne inda ka karanta ka huta to wannan shine zance wanda yake da alaka da wannan sura da muke cikin ta wato suratul fatiha kuma zance ne wanda yake da alaka da sallolin da muke shi yasa muka ce to ya gamata mu yi cikakken bayani a kansu tayyib Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa bismillahir rahmanir rahim wato da suna Allah mai rahama mai jin tsari!" Allah subhanahu wa ta'ala ya bude alqur'ani da basmala wannan ba anan na isti'ana wato neman taimako ko neman albarka bismillah wato ina farawa da suna Allah wanda yake ar-rahman shine mai gamammiyar rahama sannan ar-rahim shine mai jin kai ko mai ke mai ke bantacciyar rahama malamai sun yi sabani sosai wajen tafsirin surat al-basmala da Allah yake cewa bismillah wato da sunan Allah abin da yasa Allah subhanahu wataala ya fara al mai girma da bismillahir rahmanir rahim ibnu jarir al-tabari a tafsirin sa jami'ul bayan yake cewa domin ya sanar da manzansa wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi a tarbiyya da ladabin cewa duk yayin da zai fara wani aiki a rayuwansa shi annabi kenan ana so ya dinga fara shi da sunan Allah shi yasa Allah ya fara alqur'ani da bismillahir rahmanir rahim kuma idan muka lura za mu ga a rayuwa annabi gabaki ɗaya da ya gabatar sallallahu alaihi wasallam ya kasancewa duk abin da zai yi ibada da ayyuka masu muhimmanci yana farawa ne da sunan Allah kai hatta wasiƙu da ya kasance ya rurubuta a lokacinsa zuwa ga sarakuna wanda ba su musulunta ba ire-iren Herakl wato sarkin Rum kamar yadda ya zo a cikin sahihain wato sahih Bukhari da Muslim hadisin Abdullah bin Abbas an Abi Sufyan yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarki na Hira wato sarkin Rum yana kiransa zuwa ga addinin musulunci abinda ya fara da shi shine bismillahir rahmanir rahim min Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hiratul azimur Rum wato daga annabi wannan wasiƙa zuwa ga Hiratul shugaban ƙasar Rum har manzo Allah ya kira shi yake cewa ina kiranta zuwa ga addinin musulunci aslim taslam ta musulunta da suka samu rahota duniya da lahira kun ga anan manzo Allah ya fara wasiƙa shi da me da bismillahir rahmanir rahim haka al-imam at-tirmidhi yayi bayanin haka a shama'il al-muhammadiyya dukkan wasu ayyuka na annabi ke hatta magana ma Ina annabi zai fara magana mai muhimmanci baya fara magana sai da basmala kuma wannan shi ake so dukkan mu mu koyi da sunna annabi wato yayin da zaka fara wani abu a rayuwanka ibada ko magana in dai magana nan ne muhimmanci ko taro ake meeting wanda zai fara magana ana so ya fara da me da bismillahir rahmanir rahim wannan yake sunna ta annabi kuma a annabi ya tabbata wata ran yana cin abinci da wani sahabi a gefen sa sai yake cewa sannillahi wa kulli yaminika wa kulli ma yalika wato ka ambaci sunan Allah sannan ka ci abincin da ke gefenka wanda yana ɗaya daga cikin na cin abinci hatta abinci idan mutum zai fara cin abinci ana so ya fara da bismillah malamai suke cewa idan ya fara da bismillah ya kore shaitan shaitan ba zai iya cin abinci da shi ba haka bayi ma yayin da za ka bayi shi ma ana so mutum ya fara ya ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin aljanai maza da mata haka yayin da mutum zai shiga masallaci eh dukkan wani abu mai albarka ana so mutum ya fara shi da sunan Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya bude littafin alqur'ani mai girma da bismillahir rahmanir rahim tayyib ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa kullu amrin dibari a la yubda fihi bismillah fa huwa aqta a wata riwaya kullu amrin bari la yubda fihi bihamdillah fa huwa aqta hadithin yana da rauni jamhurin malamai sun rauna tashi irin su Imam Ahmad bin Hanbal da kuma su Yahya bin Ma'in da sauransu amma Imam Suyuti ya inganta shi amma zan ce mafi inganci bai inganta ba sai dai ma'anansa ana aiki da shi shine manzo Allah ke cewa dukkan wani aiki a duniyan nan mai albarka idan ya kasance ba a fara shi da suna Allah ba ko godiya ga Allah to wannan aikin mai yalkaccen albarka ne wato albarkan da Allah zai sanya masa kaɗan ne a cikinsa da wannan ne muke so in janyo hankalin mu cewa ya gamata duk yayin da za mu fara wani abu mai albarka mu dinga farawa da suna Allah sai Allah subhanahu wataala ya sanya ma wannan abun albarka kai wasu ƙasashe ire-iren su Sudan za ku ga hata wasiƙu ma da suke yi kawai ko ababe da suke rubuta na takarda a takaddunsu kowane irin khitab za su yi ko speech ko wani rubutu za su yi da muhimmanci sai sun yi bismillah a farkon takarda saboda nuna kwaɗayin samun albarka a cikin wannan abin da za su rubuta to shi yasa Allah ya fara da sunan Allah to bismillah da sunan Allah nan suka ce ba harfu jarri ne ismi ko mazrurun bi ba wa huwa mudaf wallahi ismu mazrurun mudaf ilayhi sannan ar-rahman wannan suna Allah Allahu mawsuf a wajen malaman larabci amma da ar-rahman da ar-rahim wannan duka sifofi ne na Allah wato Allahu shine mudaf ilayhi mudaf ila jismi wa huwa mawsuf shi aka siffanta shi da me aka siffanta shi shine ar-rahman mai yawan rahama ar-rahim kuma mai jin malamai sun yi sabani wajen fasara ar-rahman fasaran farko suka ce idan aka ce ar-rahman gaman miyar rahama wato rahaman ta gami kowa a nan duniya ta ga kashiri ta ga mumini za ku ga yanzu kafurai akwai waɗanda suke rayuwa mai daɗi za ku ga suna da wutar lantarki a cikin gidansu suna da kuɗi suna da mota suna da jirgin sama suna da komai wannan shine ar-rahman kenan mai gamammiyar rahama wato rahama ta wata ta gani kowa a duniya ana tare da ni fasara farko kenan da malamai suka yi suka ce a wannan fasara ar-rahim zai kasance mai keɓaɓɓiyar rahama ga muminai ranar tashin alkiyama dalilin suka ce ar-rahman da muka ce wanda rahama ita ce amma wato ne gamanniyar rahama shine ya faɗa cikin alqur'ani ar-rahman 'ala al-arsh istawa shi lalle ne gamanniyar rahaman nan ya ta ne akan al-arsh ar-rahim kuma yake cewa wa kana bil mu'minina rahima lalle shi Allah mai jin kai ne ko ne ke baddiyar rahama ne ga mu'minai ranar tashin alqiyama wannan fasaran farko kenan a fadilatu shaykh al-allama al-amin al-shafi'i a adwa'ul bayan ya kawo wannan zancen haka kuma ire-iren su ibn jarir al-tabari da kuma ire-iren su al-hafiz al-hakami ma'arij al-qabul wato sharhin da yayi ma sallamul usul ana tare da ni ko fasara ta shine ar-rahman wannan ar-rahman shi ne wanda ya siffanta da rahama wanda ya siffanta da rahama a zatinsa arrahim kuma shi ne mai sadar da wannan rahama shi ne mai sadar da ita zuwa ga mummunai amma shi karan kanshi a zatinsa shi ne mai rahama warrahim kuma yana sadar da wannan rahama ga bayinsa wannan fasara da muke nan da malamai suka yi shi yasa siffofi ne na Allah subhanahu wataala kuma sannan sunaye ne na Allah da Allahu da Ar-Rahman da Ar-Rahim duka suna ɗaya daga cikin sunayen Allah wanda ana so idan mutum yana addu'a ya dinga haɗawa da sunayen Allah sai addu'arsa ta kasance tabbiya insha Allah ta'ala shi yasa ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yazo cikin sahihai inna lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'a illa wahidan man ahsaha dakhala al manzo Allah yake cewa Allah yana da sunaye guda 99 wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya san su kuma ya haddace su to lalle yayi aiki da su to lalle sakamakon su shine aljanna sunayen Allah malamai suke cewa kai sunayen Allah ma sun ma fi 99 na annabi annabi ya faɗi wannan kawai shine wanda ya haddace cikin su 99 yayi aiki da su to lalle insha Allah ta'ala sakamakon sa shine aljanna to shi yasa suna Allah suke da muhimmanci sosai a san su kuma a dinga amfani da su wajen addu'o'i da sauransu Allah yake cewa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah yabo da godiya ta tabbata ga Allah subhanahu Ta'ala, wanda yake rabbil alamin shine ubangijin talikai shine ubangijin talikai idan aka ce al'alami sune talikai gabaki ɗaya, wato halitta alami halittu gabaki ɗaya wanda sun a mutane da aljanai da mala'iku gabaki ɗaya. dukkan wani abin da yake duniya wanda yake a bayyane da wanda yake a koye masu rai da marasa rai ire-iren bishiyoyi da sauransu dukkan su rabbul alami ubangiji shine ya halicce su shine rabbul alami. sannan bayan haka malamai suke cewa shine kuma wanda yake sadan masu da ni'imomi wato shine wanda yake azurta su da ni'imomi kala-kala ni'ima ta lafiya sannan da ta arziki sannan kuma yake talauta wanda yake so sannan kuma yake rayar da wanda yake so wanda shine rabbul alami a tsaye a nan wasu malamai suke cewa al'alami wannan ya ke farta ne ga mutane kyau, wato ubangijin mutane ana tare da ni fasaran farko muka ce rabbul alamin ubangijin halittu da baki daya muka ce sun ya game wannan fasaran mala'iku da dabbobi da ababe masu rai da marasa rai amma fasara na biyu da malamai suke shine ubangijin mutane mutane kawai wato banda dabbobi da sauransu dalili kuma suke cewa da Allah yake cewa can cikin suratul shu'ara ata'atuna az min al-alamin ana al-alamin abinda ake nufi shine sune mutane wato za ku dinga zuwa ga mutane maza kuna nuna sha'awarsu su su ne azzukurana mazaje al'alamin daga cikin talakawa suke cewa to kun ga ana Allah subhanahu wataala yana nufin al'alamin su ne maza kenan to shi yasa rabbul alamin ubangijin maza wato halittu na maza dangin maza ra'ayin wasu malamai kenan to amma zance mafi inganci tsakanin fasarorin guda biyu shine zancen farko da muka yi shine ubangijin halittu baki daya wanda muka ce ya gama mala'iku da aljanu da kuma mutane ɗin da bishiyoyi da dabbobi da dukkan sauran abari. tsaye anan malamai sun yi bayan suka ce me yasa Allah yake cewa rabbu nan bayan kuma rabbu ana amfani da shi a zancen mu misali masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi wanda al’imamu Musulun ya cin da shi hadisin Umar bin Khattab hadisin da yake shahararre ne kuma sananne ne a mafi yawancin mu da muke nan masallacin lokacin da Jibril alaihi salam ya zo wajen Annabi kira da Annabi Allah subhanahu a gare shi daga cikin tambayoyin da ya masa ka bani labari akan tashin alkiyama yaushe ne lokacin tashin alkiyama sai yake cewa man masura an hadi a'lam min sa'il walakin sa uhaddithuka an amaratiha zan baka labari akan alamominta a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an tajida al'amatu rabbataha wato yayin da baiwa ta haifi ubangijiyarta sai malaman suke cewa rabbu ana amfani da shi a wajen mutane wato shugaba ana kiran rabbu amma tare da idafa wato mutum wanda yake shugabanka ne za ka iya ce masa wannan hada rabbi wa hada rabbu hada bai amma malamai suke cewa da sharafin ya kasance kalmar rabbu din an yi idafarta zuwa ga wata kalima shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an talida al rabbataha wanda a wata riwaya ta wannan hadisin ya zo a sahihain a tarika ta Abu Huraira wato Abdurrahman bin Sakhri haka tun cikin a ah, suratul Yusuf Allah yake cewa qala lil ladhi dhanna annahu najim منهم اذكرني عند ربك فألقاه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين kun ga wannan inda rabbika wato shugabanka kenan ba ubangiji ake nufi ba to shi yasa malamin suke cewa kalmar rabb tana zuwa da ma'anar shugaba wato sayyid kamar yadda fadilatu shaykh al-allama ash-shafi'i yayi bayani yake cewa amma da sharadin ai idafa wato a dingina ta zuwa ga wata kalma shine rabbul alamin suke cewa to akwai mas'alan da suka tattauna a nan da Allah yake cewa alhamdulillah yabo da godiya da tabbata ga Allah subhanahu wataala me yasa Allah ya fara da alhamdu kalmar alhamdu bai fara da kalmar shukr ba bai ce ashkuru lillahi rabbil alamin ba kuma da kalmar alhamdu da kalma ta ashkuru dukan su ma'anan su ma'anan su daya yayin da muke ashkuru da alhamdu duka suna nufin godiya ne. sai malamai suke cewa to akwai bambanci tsakanin kalmar ashkur da alhamdu duk da dai ibn jarir at-tabari a tafsirin sa jami'ul bayan da shi da abul abbas suna ganin cewa babu bambanci tsakanin alhamdu da ashkur wato duka ma'anar su daya kalmatan mutaradifatani amma wasu malamai suka ce akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashkur suka ce a shukuru ya ji faɗin ma'ana fiye da alhamdu sabida ita a shukuru, yayin da a shukuru, wato godiya na a shukuru ta gani godiya na zuciya da godiya na baki mutum ya ma abu kace mai ta shukran laka ko da zaka Allah khaira haka kuma godiya na gabbai mutum ya ma abu sai mai mukafa'a da aikata ayyuka ana tare da ni zance na biyu kenan suna ga cewa ashkuru a'ammu min alhamd wato ya shi fadin ma'ana ce da alhamd ita kuma alhamdu wanda take banta ne kawai ga godiya na baki wasu ce a'a ita alhamdu ma'anar ya shi fadi fiye da ashkur idan muka ce alhamdu mutum ya ce alhamdu karkashin sa ya shiga ashkur ta shiga ciki tayyib zance na uku shine zancan al-Amin Shafi'i rahimahullahu ta'ala al yake cewa kalmar ash-shukr idan aka ce ash-shukr takunu bil muqabil faqat wal hamd la yakunu ayakunu bil muqabil wa biduni muqabil wato idan mutum ya ce alhamdu godiya ta tabbata ga Allah to wannan yana nuna cewa wannan wanda yake gode masa ya kyautata masa ko bai kyautata masa ba ana tare da ni misali yanzu a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a dinga gode ma Allah hukum Allah cikin littafin sa wa idza azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid godiyan da annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam sawa'an mutum yana cikin ni'ima ko yana cikin wahala dole ne ka gode ma Allah ko da Allah ya jarabce ka da talauci ko da rashin lafiya abin da yake dacewa shine ka gode to shi yasa Allah ya fara da wannan tarmar yace alhamdu bai ce ashkuru lillahi rabbil alamin amma ita kalmar shukur, fadilatu shaykh al-allama ash yake cewa kuma shine abin da shaykh al-islam ibn taymiya ya rijaya ashkur la yakun illa bil muqabil ba za ka taba ce ma mutum shukran laka wato na gode maka ba sai idan ya maka wani abu na kyautatawa misali ya ma kyautan kuɗi ko ya ma kyautan mota ko ya ma kyautan wani abu sai ka ce mai shukran lak wato jazakallahu khair wannan ya sa Allah subhanahu ta'ala da ya tashi buɗe alqur'ani ya ce ashkuru lillahi rabbil alamin saboda da ya ce ashkuru lillahi rabbil alamin sai kasance mu yanzu ba za mu dinga gode ma Allah ba sai idan ya mana ni'ima yayin da mutum yake cikin wato rashin lafiya ba zai gode masa ba yayin da yake cikin talauci kuma ba zai yi ba ba zai gode masa ba da ya bude ne alqur'ani da ashkurillahi rabbil alamin hikiman da yasa bai bude da wannan kalmar ba sai ya bude da alhamdulillahi rabbil alamin saboda kalma ce wadda suke nuna dole ka gode masa sawawan kana cikin hali na talauci ko kuma hali na ah, rashin lafiya ko mawuyacin hali dole ne ka gode ma Allah subhanahu wataala shi yasa malamai suke cewa idan muka lura dukkan ayoyin da suka zo cikin alqur'ani na godiya Allah ya yi amfani da alhamdu kaɗan daga ciki da Allah subhanahu wataala ya yi bayanin ma'abuta aljanna yayin da za su shiga cikin aljanna abinda za su ce shi da alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur haka Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi godiya da kalmar alhamd ba da wai ashkuru ba yake cewa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa takbira haka kuma ya umarci annabi nuh alaihi salam yayi godiya da kalmar da kalmar alhamdu ba wai ashkuru ba can cikin suratul mu'minun da Allah yake cewa fa idza sawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin haka kuma Allah subhanahu wata'ala yayi umarni ga annabi Dawud alaihi salam da annabi Sulaiman su yi godiya da kalma ta alhamdu da yake cewa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katirin min ibadihi almu'minin wa warisa Sulaiman Dawud to gabaki ɗaya waɗannan annabawa Allah subhanahu wataala ya musu umarni da yin godiya da ne da kalmar alhamdu da kalma ce wadda malamai suka ce lalle dole ana godiya da ita sawa'un kana cikin hali na tsanani ko hali hali na yalwata ko kuma hali na sarari dole ne mutum zai gode ma Allah subhanahu wataala hikiman da yasa ya buɗe alqur'ani da wannan kalmar ce sannan ana alhamdu suka ce wato mubtada ne sannan lillahi wannan jaru muzrur ne wasu suka ce shine khabar na mubtada wasu suka ce a'a yana da alaka da khabar na mubtada wanda aka yi hadfin dinsa wa khabar shine wajibi wato godiya ga Allah wajibi kamar yadda kuka sani duk shibhu jumla wato jaru muzrur yana da alaka da wata kalma kamar yadda ibn malik ya ishara wa akbaru bi dhammi wa bi harfi jar'i nawina ma'ana ta'ini aw istaqarra rabbi kuma suka ce wannan sifa ne na lillah ko suka ce badal nasa sabanin dai malamai ne da suka yi wajen malaman lugha kenan wajen taujihin wadannan kalmomi ar-rahman rahim Allah shine mai gamammiyar raham kuma mun yi bayanin rahman ar-rahim a kakashin bayanin da muke na albasmala wato bismillahir rahmanir rahim ar-rahman shine ne gamammiyar rahama kamar yadda muka ce ko kuma mai sifantuwa da rahama sannan ar-rahim shine ne a keɓaɓɓiyar rahama ga muminai fasaran farko kenan muka ce ko kuma shine ne sadar da rahama kamar yadda muka yi cikakken bayani ba da jimawa ba to wannan Allah subhanahu wataala yana so ya sanar da bayi cewa lalle shi yana sifantuwa da rahama duk yanda ka saba ma Allah subhanahu wataala idan ka nemi gafaran ta shi gafurun ne sannan rahimun shi mai gafara ne sannan mai jin kai wato idan ka nemi gafaran sa insha Allah ta'ala zai gafarta maka kamar yadda ya bayana a cikin cikin suratul hijri nadi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim wato ka ba bayina labari anni ana ghafurur rahim lalle ni ne gafara sannan rahim kuma ne jin kai maliki yawmin din <clears throat> sannan Allah shine mai cikakken mulki yawmin din na ranar sakamako an samu <clears throat> tafsirin yawmin din wato daga babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas da Abdullah bin Mas'ud sun fasara addin anan da ma'anan sakamako lalle Allah shine mai cikakken mulki mai gamammiyar mulki yaumi dini rana ta sakamako wato ranar alkiyama ranar tashin alkiyama ranar da za a yi hisabi tsaye a kira'a farko kenan maliki yaumi din a kira'a ta biyu maliki yaumi din kamar yadda imamu shafi'i ya ishara wa maliki yawmi dini rawihi nasirun wainda inda siratun wa sirati li bumbula haka imam al-jazari yi bayani haka a cikin durra al-musamma lil qira'at al wa malik husfus haka san cikin tayyibat an-nashr malik nal dhilla rawa sirata ma sirata min kulfan gala kayfa waqa qira'u sun yi sabani wajen karanta wannan aya Ƙira'ar farko malik yawmiddin sai ƙira'a ta biyu malik yawmiddin kuma duka ƙira'a ce tabbatacciya kada wata wani yana sallah ya ce maka malik yawmiddin yana gama sai ka ce yi kuskure wannan ba kuskure ba ne, an samu wannan kira'an daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma kamar yadda ya karba daga jibril alaihi salam ita ce kira'a ta imam nashe tare da afwan malik din masu cewa maliki kira'a eh, ta imam al-kisa'i da asi asi idan muka ce asi masu rawayar sun shiga hafsu da kuma shu'ba haka abu cin cikin ƙurawar ashara wato yaqub tare da sarf al ashir waɗannan hudun suke cewa malik yawmiddin sauran qura kuma su warshu da su qalun riwayoyin da muka tashi muna karatu da su suna karanta maliki yawmiddin sauran qura ke to menene bambanci tsakanin maliki da maliki a tawjihin qira sai malamu suke cewa idan aka ce maliki yawmiddin wato mamallakin ranar tashin alkiyama wato ana nufin ranar tashin alkiyama kenan wato mamallaki na ranar tashin alkiyama na rana na sakamako shine maliki mai gamammiyar mulki na ranar tawa suka ce dalilin wannan kuma da Allah yake cewa can cikin suratu suratu suratul al-ghafir liman mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar ranar tashin alkiyama Allah zai ce wane ne yake da mulki a yau sai ce mulki yana da Allah ne kuma ne fahar mai cikakken karfi da rinjaye idan amma idan aka ce maliki yau mai yawmiddin wato shi shine mai biyar mulki sai kasance maliki ma'anansa ya ci biyar ma'ana ce da maliki yau yawmiddin sai malamai suke cewa to me yasa Allah subhanahu ta'ala muka ce zai ce ranar tashin alkiyama shine mai cikakken mulki kuma bayan hatta mulki a nan duniya shine mai cikakken mulki din kuma shine mai iko a kan kowa duniya da lahira sai suka ce eh saboda a nan duniya an samu wasu mutane waɗanda suke jayayyen mulki tare da Allah subhanahu wataala kamar iyayen rantsuwa irin su Fir'aun kaga Fir'aun da suna Marut kun ga su sun yi jayayyan mulki da Allah subhanahu wataala saboda fir'auna ya ce fa qala ana rabbukum al-a'la wa nada fir'auna fi qawmi qala ya qawmi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun kun ga fir'auna a nan duniya ya yi iddi'ai wato ya kira kanshi cewa shi sarki ne shi Allah ne to amma ranar tashin alkiyama fa shi yasa Allah ce maliki yawmiddin wato ranan shine mai cikakken mulki da iko ranan sakamako saboda ranan za a tara halittu gabaki daya hatta shi fir'auna nan da yake a duniya shi sarki ne shi Allah da sauransu a ranan a gaban Allah dukkan mu za mu taro da su sai Allah ya ce limanil mulkul yawm fir'auna zai iya magana ba zai iya magana a ranar shi karan kai shi zai zai sun fiyar da kanshi babu wani wanda zai iya kuɗa ga kansa kun ga shi yasa Allah yake cewa maliki shi shine mai cikakken mulki na ranan sakamako wato ranan da za a yi hisabi ranar tashin alkiyama kun ga anan yau Allah ya itlaqin yawan yana nufin tun daga farkon tashin alkiyama har matakin da za a yi hisabi wato 'yan aljanna za su shiga aljanna har kuma 'yan wuta za su shiga wuta amma kalmar yawm kun ga tana zuwa a yini tsaya haka kuma tana zuwa da ma'anan sa'a wato wani lokaci ma na yini kamar yadda Allah ya bayani cikin suratul maida اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام A طيب أنا mun ishara lokaci yayi. ina ga za mu tsaya nan na roƙo Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa muke daidai ba mu ladansa wanda kuma muke kuskure ya gafarta mana shi ne iko ne akan haka insha Allah ta'ala gobe za mu tashi daga ayata biyar kenan a riwaya ta ko kuma da shi da wanda ya muwafaka da su kamar yadda muke bayani jiya wato iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in anan karkashin wannan aya za mu tashi gobe insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya kai kuma muna rai da lafiya kamar yadda muke bayani a tambayoyi za a dinga rubuta su ne sai ana kawo su saboda yanayin lokaci sannan kuma da kuma abin nan saboda ƙwararren lokaci da muke da shi na awa ɗaya a kullum